To a Najeriyar nan gaba a yau ne ake sa ran za a sake gudanar da zaben fitar da gwani na masu neman takarar gwamna a jam'iyyar PDP a jihar Zamfara. Wannan na zuwa ne bayan da a makon jiya wata babbar kotun tarayya ta soke zaben fitar da gwanin da aka yi kan rashin bin ka'idoji. Sai dai har yanzu ɗaya daga cikin waɗanda suka garzaya kotu a baya sun ce basu gamsu da yadda aka shirya yin zaben ba. Ga rahoton din Lawan. jam'iyyar pdp a jihar zamfara ta ce ta ni jami'an da za su gudanar da zaben fidda gwanin da zai yi wa jam'iyyar takarar gwamnan jihar tsakanin mutum hudu suka sauka a birnin gusau shugaban jam'iyyar dr ahmad sani kaura ya ce shirye-shirye sun kammala lokaci kawai suke jira a fara zaben sannan ya kara da cewa sun koyi darussa daga hukuncin kotun da ya soke zaben da suka yi a baya uwar jam'iyya ita ce da alhakin ba da lokacin da ya kama lokacin da za a yi za a yi wannan firamare kuma ta bayar kuma mun faɗa a rediyo a nan mun buga mun buga a notice ɗin a ofishin mun na secretariat a nan gusau ta kwata namu mun rubuta takardu musamman wanda a cikin ma abin da namu ba a ce mun rubuta takardu takardu ba ga kowa da ɗan takara abin da aka ce kawai mu sanar mu sanar kuma mu buga mu buga ofishin jam'iyya domin kowa da kowa ya sani to kuma mun yi wannan shin ko 'yan takarar zaben fidda gwanin sun gamsu da shirye-shiryen da aka yi to ba mu dai ba mu ji wani abu ba na cewa ko ba su gamsu ba ko sun gani. illa dai mu abin da jami'a ta ce mun shi zama daidai da irin yadda ka'ida constitution da guideline ya tanada game da wannan game da wannan shirye-shirye da zaɓen mu ne a alhakin mu samu benu mu samu dukkan abin da da da komai da security da komai da komai ya kamata don a tabbatar da an yi wannan abu lami lafiya ko kwace hankali su duka mun yi wannan mutum hudu ne za su fafata a zaben fidda gwanin na yau waɗanda suka haɗa da alhaji dauda lawal dare da ibrahim shehu gusau da wadatau ma dawaki da kuma hafis na huce na tuntuɓi hafis na huce wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shigar da ƙara kotu tun da farko cewa ba su gamsu da yadda aka yi zaben fidda gwanin da kotu ta soke ba don jin abin da zai ce game da zaɓen. To aini abin da na yi tunani da vestin da ya kamata fati ta yi ba wai ta ruga ta ce za ta yi zaɓe ba sai dai ta samu ta kira kowa a zauna tunda wanda aka ce an ci a kotu na san dole yana da wani abu a zuciyar shi sai ya zamana an zauna an haɗa kai an yi magana ya zamana kowa ya dawo playing ground don idan ba a haɗa kai ba bai yiwa a ci zaɓe babba kamar kana cewa kenan ba a tuntuɓe ku ba ko kuwa ba a tuntuɓe mu ba amma su kuma jam'iyya suna cewa sun aika muku ma da takarda ni dai ban karbi takarda ba ban ga takarda ba na ga dai notice an ce wai za a yi zaɓe kawai to za ku je wurin zaben za ku shiga a yi da ku to na ji ana cewa da kwai court injunction akwai wani umarnin kotu e na kar a yi to za dai mu tura representatives namu idan an ce za a yi saboda in kuma an ce an ɗaga kuma ka ga shi kenan ga alama dai akwai sauran rana a kaba duk da ikirarin da shugabancin jam'iyyar yake cewa sun tuntuɓi dukkan masu ruwa da tsaki a jihar zamfara saboda har yanzu wasu na korafi cewa ba a tuntuɓe su ba gashi kuma ana tunkarar babban zaɓe abinda ake ganin jam'iyyar pdp da sauran aiki a gabanta wajen warware matsalolin da suke neman cikwikwiye ta daga sama har ƙasa zaharaddin lawan bbc hausa a abuja Najeriya. da haka agogo muke cewa ta jimin aiki sai banza banza su ba banza su ba banza su ba mai juye gargabar banza shine mai mai inganci shi ke wanke cikin inji ya jire datti ya feso shi birni kauye in ka duba duk yanzu ana ta yaye shi motoci babura keke na ce kowa ma ya gano shi

ba Dukkan suna bari zas kafanin da ya kirkiro bugza Zakin mai gwanin sha'awa ba dai karfi ba gun aiki Ya zo yan ba yaba mana shi ta tantance shi lashe Man wallahi yana da inganci Mai inji dai na kokonto ka saye shi ka dinga juyanka lita da polita ka saya daidai da karfin ka wanda bayan akwai lita muna da diram diram wanke inji karfin inji laushin inji oil oil